Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Bismillahir Rahmanir Rahim, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya. inda muke karanta muku littafin makauniyar soyayya wallafar Maryam Ahmad Faki. Shirye-shiryen bikinmu ya ci gaba da gudana, yau bikinmu ya rage saura kwanaki biyu, ranar ne ya kasance ranar kunshi, ban wani shirya event ba kasancewar yadda bikin ya zo min. Birthday shawa da walima kadai na shirya. Doktor ya so a yi event masu yawa na nuna masa akan ba na son event din, saboda haka kawai ya shirya dina ta bangaren sa. Abu da Ummu duk sun min abin da ya dace akan bikin. Ummu ta bani magungunan da ake baiwa amare, sannan ta kawo mai gyaran jiki ta musamman don ta gyara min jikina. Yanzu babu laifi su abu ma suna zama zama mu dan hira hakan ya rage min damuwar da nake ciki yaya kalil ma yana tambaya na ko akwai abin da nake bukata yaya Aminu ma yana kawo anti Jidda ta wuni ita ma haka ta kawo min tsarabar magunguna na sha har da turarurruka na tsugunawa ta kawo min sannan tana zaunar da ni ta faɗa min dabarun zamantakewar aure ina jin daɗin yadda antijid da take bani kulawarta hakan yasa nake ƙara ganin girmanta da mutuncinta momi da ita ke gudanar da shirye-shiryen bikin yanzu ta rage fushin da take yi da ni idan na gaishe ta cikin fara'a take amsa min Anisa Hafsa ma tana zuwa a gudanar da shirye-shiryen bikin da ita, sai dai ba ta sakin jikinta wajen gudanar da shirye-shiryen. Hajiyar Wagini ce har yanzu ba ta huce ba, hakan ya sa ni ma na ji daɗin zamanta a gidan sa nisa. Sai dai idan ta zo ne nake kaucewa haɗuwar mu da ita, don in dai muka haɗu sai ta san yadda ta yi ta faɗa min maganar da za ta ɓata min rai. Aisha ma tun san da ta ji abin da ya faru, na fasa auren da ya ya faru, ta nuna rashin jin daɗin ta. Gidanmu ya fara cika da 'yan uwa da abokan arziki. Yau ne ya kasance za mu yi bridal shower. Shigar farin cutlass muka yi na dogo doguwar riga yayin da aka rubuta min bright to be da farin rubutu wanda aka yi min crossing din shi akan rigar naɗin da aka yi min na head color silver ne takalmin ma light silver na saka kwalliyar da na yi ba karamin amsa ta yi ba ƙawaye na ma sun yi shigar ta musamman a farfajiyar gidan mu muka yi event din waƙoƙi kala kala aka dinga playing ƙawaye na sun cashe sosai a wannan ranar gaskiya bridal shower din ya ƙayatar da mutane a ranar ne dangin dr sadiq suka zo suka saka na a lalle tare da ba da kuɗi mai yawa na sa lalle washe gari ranar juma'a kuma ya kasance ranar ɗaurin aure na a ranar ne kuma zan yi walima da misalin karfe biyu na rana aka ɗaura aure na ni Fatima Ibrahim Wagini da Dr. Abubakar Sadiq Muhammad a kofar gidanmu ɗaurin auren da ya samu halartar manyan mutane daban-daban ina jin sanarwar an ɗaura aure na na samu kaina da wani irin faduwar gaba yayin da hawaye suka zubo min a lokaci guda ni kaina ban san hawayen me nake yi ba amma na alakanta hakan da hawayen farin ciki ne nake yi ganin na ruwan da nake so da kuma kalubalen da na fuskanta kafin aure taron. Na san komai ya zo ƙarshe tun da Allah ya nufa na kasance matar Dr. Sadiq. Tsintar kaina na yi cikin farin ciki, damuwar da nake tare da ita na tsawon lokuta duk na ji babu ita a lokacin. Yau Allah ya cika min burina da ya nufa na samu doktor a matsayin mijina. Haka na ci gaba da gudanar da taron biki na cikin walwala. Kowa ya ganni a lokacin ya san ina farin ciki. Walimar ma a farfajiyar gidanmu na yi. Malama Khadija Muhammad ce ta gabatar da muhadara mai taken zamantakewar aure a musulunci. Malamar ta yi bayani sosai akan yadda zaman aure ya kamata ya gudana tsakanin miji da mata ta fuskar musulunci. Malamar ta jawo hankalin mata yadda za su gudanar da rayuwarsu a gidajen aurensu. Hakika walimar ta kayatar kana aka tashi shi gaba daya dr sadiq ya zo da abokanansa mun dauki hotuna haka muka sha hotuna da sa nisa da aisha da halima da kawaye na yaya khalil ma ya zo mun yi hotuna da shi wani mun dauka ne da shi wasu hotunan kuma mun dauka har da nisa a ciki yaya faruk ya ba da gifts da kyautar kuɗi ya ba wa momi wai ta kawo min a ranar na samu labarin wai tun bayan daura auren mu ya tafi abuja na so mu haɗu da shi na yi masa godiya ko ba zai amsa mun ba hakika na san yaya faruk daban ne har ya iya yi min kyauta ba tare da ya duba abin da ya faru tsakaninmu ba hankali na bai tashi ba sai da na ji an ce ga motoci can a waje na ɗaukar amarya nan na nemi farin cikin da nake yi na rasa kuka na dinga yi sosai sannan aka kai ni gurin abu na yi masa sallama shi kansa abu a lokacin na ba shi tausayi nasiha ya yi min sosai kan zamantakewar aure tare da yi min fatan zaman lafiya a ɗakina na san abu ya nuna min gata da so in banda matsalar aure na da ya zo da matsala har abu ya yi fushi da ni to gaskiya abu bai cika yin fushi a gare ni ba ɗakin umma aka kai ni muna shiga na fada jikinta na cigaba da kukan da nake yi ita kanta ummu duk fushin da take yi da ni sai ta neme shi ta rasa ganin irin kukan da nake yi ne yasa ita ma ya fara zubo mata tace Fatima yau Allah ya nuna min ranar aurenki babu abin da zan ce sai dai na yi wa Allah godiya da ya nuna min wannan rana Fatima aure ba abin wasa bane kar ki ga kin auri da kike so ki zaton ba za ku samu sabani ba aure zaman haƙuri ne kowa da kika gani shi yake yi a ɗakinsa a yanzu ne da zama zai haɗa ku za ki ƙara sanin halin kansa shi ma ya sanna ki dole ne ki kiyaye duk abin da baya so yana yi bari na bari ki yi haƙuri da yan uwansa da kuma iyayensa ki kyautata musu kamar yadda zaki kyautata mana ki koyi haƙuri juriya da kuma kawaici shine zai kai ki matakin samun zaman lafiya a ɗakin ki ki kula da tsafta kissa kwalliya da kuma girki waɗannan abubuwa da lissafo miki suna da faɗi sosai shi yasa na baki su a dunkule su ne za su kara miki daraja a gurin mijinki Don Allah wuta ki yi hakuri da duk halin da zaki tsanci kanki a ɗakin mijinki kin ga dai ke kika zaɓe shi a matsayin miji saboda haka ki yi hakuri kin ji auta Allah ya baku zaman lafiya cikin shekar kuka na ce ummu don Allah ki yafe min duka laifin da na yi miki ta ce na yafe miki auta ta shi ki tafi kin ga ana jiran ki ƙara shigewa jikinta na yi na ci gaba da kuka na yayin da ummu ta ci gaba da lallashi na da kira ka samu aka cire ni daga jikin ummu ina kuka aka fita fitar da ni daga ɗakin sanda muka fito farfajiyar gidan ne na hango yaya Khalil zaune a saman motarsa gurin yaya Khalil na wuce na kwanta a jikinsa ina ci gaba da kuka shi kansa daga gani dauriya kawai yake yi a tafiyar da zan yi dago ni yayi yana girgiza min kai alamar na daina kuka a lokaci ɗaya kuma yana goge min hawaye faɗi yake ki daina kuka kin ji auta ki zauna lafiya da doctor idan an kwana biyu zan zo na duba ki ko ba kya so cikin kuka na ce ina so yaya Khalil ya ce yauwa Fatima yanzu ki tashi ki tafi kin ga ana jiran ki zan kira ki a waya kin ji maimakon na tafi sai ma sake fashewa da nayi da kuka hakan yasa ya rike min hannu gurin anti Zainab kanwar ummi ya kai ni ta rike min hannu juyawa ya wuce bangaren sa dan a yadda yake ji ba zai juri ganin tafiya ta ba Allah sarki ya Khalil Duka cikin gidanmu na fi shakuwa da shi abokin shawara na me fada mu wasa haka muke da shi yau ga sha dalilin aure zan yi nesa da shi sai kuma na zo ko kuma shi ya kawo min ziyara kinkina aka kai ni a nan Dr. Sadiq ya gina gidansa gida ne mai matukar burgewa ga duk wanda ya kalla filawoyin da aka zuba filawoyin da aka zuba ne a gidan ya kara kawata gidan sanda muka fito daga mota ne anti Zainab ta faɗa min ta ce min idan zan shiga to na shiga da kafar dama lokacin da na zo shiga kuwa cewa ban manta da abin da anti Zainab din ta faɗa min ba haka ne yasa na ƙara da addu'a a raina na neman zaman lafiya tsakanina da doctor falo biyu ne a haɗe wanda za a iya shiga ta gaban gidan da kuma ta cikin gida falo na biyu aka kai ni inda aka jera min kayana falon da aka kai ni ba ƙaramin tsaruwa yayi ba nan na ƙara ganin kayan alatin da abba ya zuba min bedroom aka wuce da ni nan ma ba ƙaramin tsaruwa yayi ba babu abin da zan ce da abba da ummu sai godiya momi da anti Zainab ce suka ci gaba da yi min nasiha akan zaman aure wanda ya sa jikina ya yi sanyi sadiq ne ya kira ni akan na shirya yanzu za a wuce dina ga motoci nan ya kawo anti zainab ce ta shirya ne cikin wata gown mai jan ƙasa tana da adon silva a jikinta a jikin rigar akwai duwatsu masu sheƙi head ɗin da ta Zainab ta ɗaura min kalar golden ne jakar da na rike kuwa irin wacce amare ke rikewa ce ita ma kalar golden haka ma takalmin da na saka bayan na shirya ne ta sa min gyalan wanda yake zuwa haɗe da kayan shi ma yana jan ƙasa Dr. Kamal ne ya ɗauke mu ne da Dr. Sadiq ya kai mu inda za a yi dina ɗin hall ɗin ya cika da 'yan uwana da 'yan uwan Dr. Sadiq bayan mun zauna a gurin da aka ware mana na zama ango da amarya kana aka fara gabatar da program of event MC ya umarci da mu fito fili mu taka rawa abokan doctor da kannansa haka suka dinga yi mana likin kuɗi. A bangare na kuwa sa Nisa da sa Halima haka suka dinga yi min liki ni ma. An can sha gurin dina din haka taron ya tashi. Sir Dr. Kamal ya tsaya ya siya mana kaji da drink sannan muka wuce gida. Ina zuwa gida na wuce ban ɗaki na watsa ruwa saboda gajiyar da na yi kana na ɗauro alwala. wata haɗaɗɗiyar nightgown na saka na shafa humra kana na ɗaura hijabi na shafa'i da wuturi kasancewar sai da na yi sallar isha'i kafin mu tafi wurin dina ɗin bayan na yi ne na kwanta a kan gado saboda wani irin bacci da nake ji barci har ya fara ɗauka na na ji shigowar doctor ɗakin zara ba dai har kin kwanta ko abinci baki ci ba doctor ya faɗa a hankali cikin muryar bacci na ce na gaji ne doctor ga wani irin bacci da nake ji shi yasa na kwanta wani irin kallo ya watsa min mai kashe sassan jiki ya ce ki sako ki ci wani abin kin san yunwar dare tana da illa in banda abinki ma zara ai yau baki da barci fahimtar inda maganarsa ta nufa yasa sa na ce haba doctor Allah kuwa bacci nake ji hannunsa ya miko min ya ce come on ta shiki ci wani abu mana in ba haka ba zan miki allura hannu na miƙa masa ya rike muka wuce ɓangarensa. sa Bangaren dokta ma ya haɗu sosai yadda aka shirya bangaren kamar na wata amarya duk da ba a zuba tarkace da yawa a falon ba. Hakan bai hana falon tsaruwa ba. Cikin bedroom ɗin ma ya kayatar sosai. Plate yasa na ɗauko da cup yasa na zuba naman kazar a cikin plate saboda baccin da nake ji yasa ban wani ci naman sosai ba ga kuma rashin sabo. Haka yasa Dokto ya dinga bani da kansa. Shagwabe min yayi akan nima sai na bashi. Haka na ɗauka ina bashi yana ci. Bayan mun gama ci ne ya tsiyaya min drink ɗin a cup ya dinga bani. Ragowar naman na ɗauka na na kai fridge na ajiye bayan mun gama cin naman ne ya je ya dauro alwala yana fitowa ya sa na je na dauro alwala sallah muka yi raka biyu kana ya kama kai na ya dinga jero addu'o'i akan Allah ya ba mu zaman lafiya tashi na yi da niyyar na koma bangare na saboda baccin da nake ji kamar zan faɗi doctor ya kalle ni ya ce ina zaki je ne Zara amsa masa ne da cewa bangare na zan koma na kwanta murmushi ya ce ai baki da gurin kwanciya da ya wuce ɗakin nan kuma jikin mijinki sun koyar da kaina na yi ganin yadda doctor yake son sawa kulawa na ji kunya ya ce zo mu je ki kwanta kin ji zarata ya faɗa a hankali yana ƙara riƙe min hannu ban sanai na haucan can ƙarshen gado na kwanta murmushi kawai yayi ganin inda na kwanta a ƙarshen gado duk da baccin da nake ji kasa bacci nayi saboda doktor ya hawo gadon ya ce zara doktor ya kira sunana shiru nayi kamar mai bacci dan yawa tsorace nake da doktor ya ce zara na san idan ki biyu baki yi bacci ba please ki matso kusa da ni mana saboda tsoron da nake ji yasa na kasa matsawa kusa da shi hakan yasa yasa ya matso kusa da ni ya kwantar da ni a jikinsa limshe ido na yi saboda yadda jikina da na doctor suka haɗu guri guda ga kuma rashin sabo hankali ya fara magana da cewa dukkan godiya ta tabbata ga sarki Allah yau zare ke ce a matsayin matata ban san yadda zan fasalta farin cikin da nake ciki ba na san ba wayo na ko dabara bace yasa na mallake ki a matsayin matata sai dai kawai na yi wa Allah godiya akan ni'imar da ya yi min da ya bani ki a matsayin matata ke fa zara wani farin ciki kike yi a wannan ranar a hankali na buɗe ido na da na limshe na ce, Doktor farin cikin da nake ciki bakina ba zai iya furtawa ba. Hakika Doktor ina maka so wanda ni kaina ban san lokacin da ya yi min wannan kamun ba. Sai dai na gode wa Allah da ya cika min burina na same ka a matsayin miji. Alfarmar da zan nema a gurin ka shine Doktor. Ka so ni kamar yadda nake son ka. Ka rike na amana yanzu kai ne kadai gata na. Murmushi yayi ya fara cire min hijabin da ke jikina yayin da ya fara shafa min kaina wanda ya share touching. ya ce karki damu zara ni naki ne ke kuma tawaci haka muka ci gaba da musayar kalamai masu kwantar da hankali a hankali doctor ya canja hirar da salon soyayyarsa sakonni yake aika wa kowane sassa na jikina doctor ya nuna min tsantsar so mai wayar fasaltuwa haɗi da kulawa a wannan daren ranar na ƙara tabbatar da babu abin da ya fi daɗi fiye da kasancewa da wanda kake so haka muka raya wannan dare irin yadda masoya ke kasancewa a daren su na farko haka muka tsarkake jikinmu muka koma muka kwanta da asuba doctor ne ya tashi ya ɗauro alwala ya tafi masallaci ya yi sallah sai da ya dawo daga masallaci sannan ya zo ya hura min iska a kunne a hankali na fara buɗe ido na don har lokacin bacci nake ji muna hada ido na yi saurin rufe ido na saboda wata irin kunyarsa da nake ji a yanzu murmushi ya ce kunya ta kike ji sorry princess zara na tashe ki ko sallah za ki tashi ki idan kika yi sallar sai ki zo mu kwanta na san jiya ban bari kin kwanta da wuri ba kin ji a hankali na tashi saboda yadda na ji kasala da ciwon jiki ya kama ni ga zazzabin da yake so ya rufe ni tashi na na shiga ban daki na ɗauro alwala na fito na tada sallah bayan na yi da sallah ne na yi addu'o'i na dawo na kwanta Doktor ne ya janyo ni jikinsa. Zafin da ya ji a jikina ne ya sa ya ce, "Oh my God, Zara, ni na yi kosin wannan fever ɗin ko? Sorry dan Allah, me yasa baki faɗa min ba?" Limshe ido na yi, lamo na a jikinsa ban ce masa komai ba. Kwantar da ni yayi ya je ya haɗo min allura. Da ƙyar na tsaya tsayaye min allurar, saboda gaskiya ba na son allura. komawa bacci muka yi ni da doctor ba mu muka tashi ba sai wajen karfe takwas bangare na na koma na yi wanka na saka atamfa ɗinkin riga da skirt sannan na yi simple makeup mamin su doctor ce ta yi komar da breakfast farida ce ta kawo mana muka gaisa cikin mutunci babu yadda ban yi da ita ba akan ta zauna mai breakfast ɗin tare amma ta ce min wai sauri take yi tana da lectures ɗin safe ragawar naman kazan da muka rage jiya ne na omen ɗin sha oven da shi muka hada muka yi breakfast din bayan mun gama breakfast din ne ya bani magani na sha doctor ne ya sanar da ni cewa zai je gidan su momi ya gaishe ta bayan tafiyarsa ne na tashi na wanke kayan da muka yi breakfast kana na je na gyara bangaren doctor ranar haka na dinga baki daga yan uwana sai yan uwan doctor Anisa ma da Halima da Aisha sun zo da yamma Anisa da Halima suka yi min sallama suka tafi su momi da Anta Zainab sun kara gyara gidan sosai An kai ni gidan su doctor an tabbatar da ni a matsayin matar doctor kuma aka nuna ni a gurin yan uwansa. Gidan su doctor ba karamin haduwa yayi ba. Kai da gani ka san kuɗi ya zauna a gidan. Sanda za mu tafi ne mommy ta bada kuɗi masu yawa wai a bani. Muna dawowa na shiga wanka na canji shiga ta cikin wani tsadaddan les. Gidan ya rage daga nisa ya nisa, ita ma roƙonta na yi akan ta bari doktor ya dawo sai ta tafi. Doktor na dawowa a nisa ta kira driver ya zo ya ɗauke ta. Da za ta tafi ne na je na ɗauko mata turare da wani material da kayan makeup a cikin akwati na sai da na nuna bacin raina sannan ta karba raka ta yi bakin kofa inda na ce mata Anisa dan Allah ki dinga zuwa kin ji kuma ki gaishe min da yaya Khalil ganin yadda na marerece ne yasa ta ce min idan na samu lokaci zan dinga lekowa zan isar da sakon ki gurin yaya Khalil kuma da haka muka yi sallama da ita na koma cikin gida Yau ma haka muka kasance cikin nuna wa juna zallar so da ƙauna. Sai da muka ɗauki sati ɗaya babu inda doctor yake zuwa kasancewar ya ɗauki hutuwa wurin aikin shi ko ya fita ma baya daɗewa yake dawa. Hanan da Farida sun zo sun wuni. Ganin Hanan bata wani saki jikinta da neman yi hira ba yasa muka dinga hira da Farida. Yau da daddare da za mu kwanta ne doctor ya ɗauko ruwa a kwaf da wani magani ya miko min. Bun sanai da kallo ina jiran ƙarin bayani. Cikin shagaba na ce, Doctor, ni fa yanzu babu inda yake min ciwo kallo na yayi kallon da yake sa ni cikin wani shauki yayi min kana yace wannan ba maganin da nake baki bane na family planning ne da sauri na kalle shi dan gaskata maganarsa ya za a yi ya bani maganin hana daukar ciki kwata kwata fusati na daya a gidansa nace ban gane ba doctor ni me zan yi da maganin family planning yace ina so ki fara shan magungunan ne saboda ina so ki huta kafin ki dauki ciki bana so ki sha wahala wajen laulayin nan kin ga kuma ina so ki koma makaranta ki hada HND dinki ɗinki kin ga yanzu kina samun ciki haihuwa zaki hakan zai ƙara raba hankalinki gida biyu wajen rainon Baby da kuma karatunki ki bari idan kika yi nisa a karatun naki sai ki na shan kwayoyin. kallon doctor kawai nake yi da yake min bayanin ni a gani na ban ga dalilin da zan sha wasu kwayoyi ba Ha Salima, ni tsoro nake ji yadda ake samun matsala wajen yin family planning din nace doctor ina ganin ba sai mun yi family planning ba kaga wani lokacin yana zuwa da matsala kuma ni ina ganin baby ba zai hana ni karatu ba ina ganin a bar zancen family planning din nan kawai sai ka gama Allah bai kawo cikin da wuri ba ko da ba a yi family planning din ba haka doctor ya ci gaba da fahimtar da ni akan wai na yi hakuri na sha kwayoyin amma na ki haka ya sa ransa ya ɓaci sosai ya ce wai da tashi na koma bangare na na shi guri Ina fita daga bangaren sa na wuce bangare na na zauna akan gado. Tunani na ci gaba da yi akan kwayoyin da doktor yake so na sha daga yin auren mu da sati daya. Duk da hujjojin da ya bani bai gamsar da ni ba. Akan lallai sai na fara shan maganin tsarin iyali ba tare da na jira na ga tsarin da Allah ya tsara min ba. Na san doktor kwararre ne a bangaren aikin sa. Ba zai bani kwayoyin da zai zamar min illa ba. Amma ni a nawa ganin kamar yayi wuri na fara shan kwayoyin family planning. abin da ya fi min yawo a raina shine wannan matsalar da muka samu da doctor ban yi tunanin wannan matsalar zai sa doctor ya fushi da ni har ya ce na koma bangare na ba ni ina da nawa dalilin na kin bawa doctor haɗin kai wajen bijirewa shan kwayoyin da yake so na sha idan na yi duba da ko wata ban yi da auren ba amma yana so na sha kwayoyi na sha samun labarin yadda wasu suke samun matsala a yayin da suka yi family planning wasu ma dalilin daina haihuwarsu kenan hujjar da ya bani na cewa yana so na yi karatu ba tare da matsala ba da kuma tausaya min laulayin ciki da zan yi idan na samu ciki shine hujjarsa akan na sha kwayoyin ni gaskiya wannan bai ishe ni hujjar da zan yi dogaro da ita a wajen amincewa da bukatarsa ba haka na ci gaba da saka da warwara akan samu mana mafita tsakana da doctor dan bana so wannan matsalar ta zama hanyar rusa mana farin cikin da muka fara ginawa a rayuwar aurenmu zuciyata ce ta dinga bani shawara akan na amince da bukatar doctor dan na san ba zai cutar da ni ba wannan ne na yanke shawara akan gobe idan Allah ya kai mu zai shaida wa doctor na amince da bukatarsa haka na kwana cikin kadaici saboda yadda na saba kwanciya a jikin doctor ya min sabo da jikinsa sosai washe gari haka na tashi na hada mana breakfast na jera a dining table ɗakin doctor na wuce da na same shi har ya yi shirin sa na tafiya aiki kasancewar ranar zai koma aiki kallon kallo muka yi ni da shi kana ya kawo da fuskar sa ya ci gaba da yin abin da yake yi murmushi ne na karasa kusa da shi na zauna ina faɗin good morning doctor ya ce morning zara doctor fushi kake yi da ni ko na faɗa a shagwabe tsare dan murmushin sa ya yi min kana ya shafa fuskata ya ce me kika gani zara ni ba fushi nake yi da ke ba kwantawa ne a kafadar sa yayin da na fara magana a hankali na ce doctor ka yi hakuri akan abin da ya faru jiya da daddare ba wai na ki amincewa da buƙatar ka bane saboda na san ba za ka bani abin da zai cutar da ni ba sai dai ni ina ganin kamar idan na fara shan kwayoyi a yanzu ya yi wuri sannan ina ganin wasu da suke samun matsala a dalilin yin family planning su hakan yasa na ki amincewa amma yanzu na amince da buƙatar ka dan na san dai ba za ka bani abin da zai zamar min matsala ba rungume ni yayye kisan ɗina a goshi saboda tsabar murnar amincewa da nayi hannuna ya rike yana murmushi ya ce zara kin san ina son ki ko ba zan yi abin da zai zamar mana matsala ba waɗannan kwayoyin da na baki ba su da wata matsala kamar yadda na faɗa miki dalili na shine ya zamana mun yi planin yadda za mu tsara rayuwar aurenmu amma idan har a cikin zuciyarki baki amince ba shikenan sai a bar shan kwayoyin kawai ya karasa maganar yana kallo na murmushi ne na ce na riga da na amince doctor na ya ce na gode my lovely zara Allah ya yi miki albarka hannunsa na rike muka wuce dining muka yi kalaci kana ya wuce gurin aikinsa tun daga wannan lokacin doctor ke bani kwayoyin hana daukar ciki ina sha mai sauraro bari mu dakata nan sai ka biyo mu a shiri na gaba ilimi yana